zan ɗin bana ya zo da kunci na talauci matuƙa da gaske waɗanda a shekarun baya abinda za su ci sun fi ƙarfinsu a bana ya fi ƙarfinsu waɗanda a bara suke iya taimaka wasu to a bana su ma fa sai an taimake su ne kuma wallahi da yawa ne a cikin al'umma haka ake kula ga wannan mu gane cewa abin muka ciyar shi ne namu abinda muka rike ba namu ba ne. bayan Allah na a irin wannan lokacin sukan iya cin bashin abin da bai fi ƙarfinsu ba don su ciyar da mabukata fi sabilillahi wajibi ne mu yi iya kokari ya zama abin da muke yi ya karu idan kana ciyar da mutum goma gabanin ramadan a ramadana ka kai ya kai talatin idan taimakonka aka yi aka baka shinkafa to ka ɗauki kashi ɗaya cikin uku ka ba makwabtanka mabukata idan naira dubu goma aka baka to ka ɗauki dubu bakwai ka ba wani akalla naira dubu uku shi ba je ɗauki nauyin iyalansa wato mu koyi in an ba mu mu ma mu raba mu ba wa wasu ba wai a bamu mu raba mu ma mu handa mai namu da wanda ba namu ba a'a in ma an bamu mu bayar namun da aka bamu ma mu rage mu ba wasu da haka ake samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala cikin ciyar da abin da muke so Alhafis ibn rajab alaihi rahmatullah <coughs> ya kawo magana ta imamu shafi'i rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na lata'iful ma'arif shafi na 169 yana cewa imamu shafi'i rahmatullahi alai yana cewa uhibbu lirrijal al-infaq fi sabilillah min al fi sabilillah fi shahari ramadan iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al ibn rajab Allah ya masa rahama yace imamu shafi'i rahimahullah yana cewa ina so na ga maza ina so na ga masu wadata a watan ramadana suna ƙari wajen ciyarwa da kyauta da sadaka fiye da kowane lokaci don me don koyi da manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi babu lokacin da yake ciyarwa kamar a wata na ramadan so da haka akwai bukatan duk abun da muke na alkhairi a watan ramadana mu yawaita shi imamu zuhuri rahmatullahi alai muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullahi bin shahabi zuhuri rahmatullahi alai idan watan ramadani ya zo sai ajiye dukkan ayyukan alkhairi sai fiskanci guda biyu na farko shine ya ce idan watan ramadani ya zo idza a ramadan ya qulu innama huwa litilawatil qur'an wa it'amut ta'am in ramadan ya zo sai bar sauran ayyuka sai ce bari mu shagaltu da yawan karanta qur'ani tilawan qur'ani ƙara sanin ma'anan qur'ani da kuma yi na yi bari na barin ƙur'ani na biyu kuma ya ce da ciyarwa ciyar da abinci da kansa yake fita yake raba abinci gidan mabukata don ya taimaka musu ko su yi sahur ko su yi buɗe baki gwargwadon damar da Allah ya bashi wanda yake ƙara bayyana mana muhimmanci na ciyarwa fi sabila kuma wajen ciyar nan ba fa sai kana da shi da yawa ba ai ga yar qur'ani wa yas'alunaka madha yunfiqun ƙulil afu ƙarƙashin tafsirin ayar Muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alai a cikin abuwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an aya ta bakar aya ta tara. suna tambayan ka akan mai za su ciyar sai ce kulil afwa ma'anan al'afu shine ziyada ala hajatika gwargwadon abin da ya karu na bukatar ka duk ƙarin da ke kan bukatar ka ta yau idan ka bayar da shi kayi daidai a gidanka shinkafa kwano ɗaya ake ci sai kake da kwano ɗaya da rabi makwabcinka bai da shi sai ka ɗauki kwano ɗaya na yau sai ka ba shi rabin to ka yi aiki da yan ƙur'ani shi ne al'afu abin da ya ƙaru a kan buƙatarka to sai ka ba da shi shi yasa wajen ciyarwa bai taƙaita ga wai sai masu wadata ko arziki ba kowa a cikinmu zai iya yi gwargwadon damar da allah ya ba shi in an baka buhu ɗaya ɗauki wani ɓangare ka taimaka wani kwanan shuga da aka baka auna ko da gwangwami ɗaya ka mika wa ka su yi aiki da shi sai wa doya uku aka baka ɗauki biyu ka ba wani guda ɗaya da wannan ake ci gaba da wannan ne imani yake wanzuwa a zukatanmu kuma yan uwantaka yake karuwa wannan iya da matukar muhimmanci mu kiyaye shi na uku daga cikin muhimman al'amura da nake mana wasiya a wannan wata mai albarka shine yin addu'a yin addu'a na farko wa kawunanmu wa iyayenmu wa zuriyarmu wa malamanmu wa ƙasarmu wa garuruwanmu dukkanin addu'a da kake so ka yi babu lokacin da Allah yake karɓan addu'a irin a watan Ramadan ga hadithi da ke bayani na cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaqa minan nari fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fayustajabu la wannan hadisi ne na imamu ahmad rahmatullahi alai hadisi na 7,450 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa Allah yana da list sunaye da yake compiling a dukkan wuni da dukkan dare na jama'ar da ake yanta su daga wuta zuwa ga aljanna duk wuni akwai list da ake kaman admission ne na aljanna za a ta cire su in batches first batch second batch third batch fourth batch bi ma'ana a duk 24 hours akwai batch guda biyu in mun yi azumi 29 akwai batch 58 in mun yi 30 akwai guda 60 kuma adadin sunayen Allah ne kadai ya sani haka ake yanta mutane <coughs> sai ce dukkan mai imani iya da tabbacin akwai addu'a da idan ya roki Allah Allah baya mai da ita a watan ramadana idan muna da imani ba mu addu'a Allah yadda ita duk addu'ar da muka roki Allah Allah yana amsa mana ita Allah baya mai da addu'ar mu mu yi ya samu yaƙini a zukata mu cewa Allah ba zai mai da addu'ar wa mu roki Allah mu ga abin mamaki kai wa kanka addu'a na alkhairin da kake nema kai wa iyalanka addu'a kai wa iyayenka addu'a kai wa malamanka addu'a kai wa ƙauyenka addu'a kai wa garinka addu'a kai wa ƙasarka addu'a kai wa aminanka da abokananka addu'a ka tuna waɗanda suka rasu abokanai ne yan uwa ne aminai ne iyayen gidanka ne ƙannanka ne ka musu addu'a duk addu'ar da aka yi a lokacin Allah bai mai da ita jama'a mun ji ƙarfin maganar nan wa inna li kulli muslim wa yad'u biha fa yi stajabula wannan hadithin iya musnad na imamu ahmad hadithi na hamsin. dukkan mai imani idan yi addu'a Allah yana amsa masa kasar mu akwai jarrabawa da yawa bayan na kunci muna da 'ya'yanmu da har a yanzu ba a sake su wanda aka yi kidnapping ɗinsu a federal universities na gusau da dutsen ma wasu dawo wasu ba su dawo ba a daidai da za a fara ramadana wasu 'ya'yan namu da 'yan uwan ɗauke su a sakkwato wasu an ɗauke su a kaduna wasu an ɗauke su a ina na'am a borno a cikin borno state da makamantan wurare yan uwantaka shi ne mutuna da su a cikin addu'o'inmu na alkhairi babu bala'in da ya kai a kana gidan ma da kyar kake ci kake sha bare a ce a wannan halin azumi wani yana hannu bai ma san wani hali yake ciki ba babu jarrabawan da ya kai wannan kuma wannan jarrabawan fa Allah zai iya jarraba kowa da ita yanzu kai da ba a taba ɗauke ka ba ko ni ko gwani abdullahi abba zaria ba fa wai dalilin wayan mutum ba ne a'a kariya ce ta allah kuma allah bai ga dama ya jarrabe ka da wannan ba in ya ga dama ya jarrabe ka allah ta'ala sai ya jarrabe ka so mutuna da su a cikin mu na alkhairi dukkan inda ake fama da karancin aminci da insecurity mu yi addu'a wa Najeriya mu yi addu'a wa garuruwanmu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara aminci waɗanda suke ta da hankali Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu dukkan wani mai nufin ƙasarmu da sharri ko garuruwanmu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ya tarwatsa shi dukkan mai nufin al'ummarmu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ya mai da bala'i a kansa wannan yana da matukar muhimmanci mu ci gaba da waɗannan irin addu'o'i da duk wasu muhimman addu'o'i ma da ban ambata ba daga nan har zuwa ƙarshen watan ramadana insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya samu wanye lafiya ya amsa mana